kalangu studio kalangu Niger ke diraw ala halo kalangu studio kalangu Niger ke diraw ala halo
gurguda min toyta cindigu studio kalangu ne wonya mai galu dunkara aran zarmcin labarin ne akan musa sun tunan da ran do amma ibon ne ya jina subaga ci zaro kai ka handun ya labai ko rashi da doro tangamo maga manno tangamo to abon kunno yango masana gonan da bon fera kito kanga bore kanga shi da doro go batu kulu mangano ichina ko gato da on kuna subo nya mai merio go tere sandike ingeno na gorgodo dongo mutente no di ni meri bero me ga ginga wani banan garau yan ha irin kuna bon fere sigiro labari ce cikai imingai goyo te kasin da sakulla fo kulu a jingar sigiri hinzanta kan gonu gite hunkuna abonno ina solaranse assalamu alaikum wani labarai fassare ne ya alamiso desambar hando a zarshin tinan gagaci zaro kai ka wandun ya labai ko rasi da doro tanga maga a bisa jirfo son kan nijar labu asambla na kambu da kai kiti foga kan ga hima ga kiya bore kan ga shida doro gose kore imsi fanta imsi kambu bandamu waka habibu garba sola ina tunan daren do neya sida doro go wan dori cindo bore sa ala mai bai kalandi ni kore guna dori ko yogi hinmo ga bafune da dori zo kan sindi mi di aga a alama kulu amma janta kombobo wongu ko gingai kure guna da mi ga humburu imsi sida doro go ngai gayen wodin bangandi bore mi ngai fanta mi ngai kambu banda ngai goye di ngai bafune do sirman kaina dai saru su jin borbo gono kan wogu si da koi sambu goi zami ne janta janta bobu no gagan jam goya bori wani sai no Niger da fitai in kam da kai kiti aya foga ji zambarin kan di wacin duguwara mai handoji boran kicin di iddo kiti aya kan ga bore kan ga si da doro go batu kiti aya ne fayan ka tere kul kan borte si da dori koi se a gin to bora kiti fuwedo igin ga bora dimo handu idugo koi girin ka kasu da noru bobu jukkaya a kindi hinne im citi ayadin bangandi labi zai kulma bai kokari kan in nijar labsa ta bayro kan igoran sida doro tanga mu maga coordination intersectorial de l'école de sida go irme chinobo madadi sa ta bayro kai gorandi sida doro tanga mu amaga asaru so kanga hagoi da kiti fonda sanni ngono na jirbiyin zubon fere margasintin police gendarme gard nationale da kwar koye kanga kiti yan sebi bon fera kiti aya lamba zambar hinkandi wakin diguwa jerin da waran zakan ika mai hando jirbi waran cindi iddo ji zambar hinkandi wakin diguwa bore kan ga sida doro go fanta yango jukka yango maga abonno igon gati zama isi ba kalla sannodin watkan kina a kiti koy goto bore den ikambara im hingi kitote kan sinda bara bara sau su yadin jin bora umaru iliyasu a ne ingai wa lasabuno kan borewo kan ingai koy kusuman ihima imu dubon fera zama igoyono nga numa mede mamman fakara ne Le choix de ces personnes répond warai wasu bani yan sanno har no kan a ganda mana zama zuz kwar sannino sannimo no kan a zuz kwar gure don fuhara shari'a wo a gangino ima bore fanta imi kambo kun futa irzin tinga du bore yan kan yan gona ga hen da bara bara sanno da janga saluya kan sai irne no kan tirawo shari'a tira ina fassara bora kulmu bai har kan go zazan biya hando ingano in zuzu kwar gorandi fondo wani wura sonda irman dukala tira wakin da ibdu ko tira wakin da a hakku kan bayan hukulmu isi kan na kala bara bara sanni da gyanga sali kyarayen sanni bore kan yan sida dorizo wani bore kan ga sida dorizo gomo bore yan kan yan igan alhaku igan da tilishi zama a ga wajib igano ungai mu imsi dorizo ils ont l'obligation de ne pas transmettre à autrui le VIH sida umaru dar sanno habib garba nuna fassara nyama iganda meri ya igwe teresa ndike ingeno ninge gorgodo dongo mutte yante meri bero mega umar hasan da yawon do sandike da wani jinfuna a ne kan mutte yin odin ga nyama depute sanda pendes tarayya modern fa lumana mns din nasara da mpn kishin kasa wani depute ikwai gidi mayar bero ga mamat kan misalo goda wakan a tunan ni rayar tuman duniya wordi kuna riyegti sitinga miri wana gweze meame nori berodo ni singente nodin wardi handugu no irte sina banandir ku handugu don tara to kuna iri wana sitingo adu bambanci kaina zama iru du diptenye mai wana yenge burtaki akuka irdo hakan da ya wa goyon baya wallahi mo irsa bi shi gungun wode wa imam bai gidi amma kan kuna wa president conscience ka yi ka gida wajen banda ikoi di president di conseil islam après ya fata ka gidi islam ne ngai wode ko ba to minister de finance wo ko igdiya kina ce ni ko sai go bore kin dai bana ismi bore bana ruwan ne da haya bin rama ifoki maguna matka ma da ko kuma furonga ruwara zaman tiyar no ne kuke na dirko ba grave limited mono bare gide ko ne
arama usaini hassan jawando a wani usman hassan jawando meri gwetere sandikai gin funa sannose satin kaka ministro kanga goida labo gundu kuna da premier minister dan sapai kiti fonda sokon kan siyan wo maga abun sanne isin tinga ba ne oye mai kwarora da labo gundu kuna kulura parti kuma wafu kake kiyan sata sai ndp a wannan tumka ya ya garba kan go sat sintina kan labu gundu kuna ministro darra nganda boren kayan goni sapai kiti yi wani fonda ra ane kan ngai goyo kan ngai gite satin kanta ngano ga dahiran di sai ndp marfo ka si girga muktar amadu ngano na sanno sambu
il n'y a absolument aucune divergence. Retenez bien que ce sont les conclusions des réunions du Forum de Kalla Kalyan Kunosi, CNDP Margana kan ate Octobre hando girbi ta kyadi girbi iddo wato no im sano gorandi ne kan im committee hinka dan afa CNDP no ga goida afa mo ministero kan ga goida labo gundu kunano ga goida zama arang bai ba sappai sol sol yang aidi hagoyen ministero kan ga goida labo gundu kuna akan barano san goida inga ino ga goida tirai anga komitadin amma sokon amubori danu sokon an zibo kulkara sadin cinno ikanda kunda kan sen de mu gorandi do nga mo ngan da parti yayi imisalan gaye tikar mera zama wat kul arang bai parti ya isanne kan iginwa bat kul isate kal sen de pe imikeci imu wafaku ga famu amma yau kan ai bai dai ke kauyen fo kullu ce projet de texte alors en résumé ce que retenez que il n'y a absolument aucune contradiction.
zaɓi fano yin nijar labu fatauci zai wani fu bero a nabon fere marga sigiri ga sintin fatauci fonda ki tufuwa borai ise kanganan fatauci zai im kwa kafuri gamara da fondo isi ba kala ci tike din im faham da kitiyan kansin da bara bara da borfo kan badayyan mai nasar mai daji kan goga borai kan kwai marga wodo no bon fere girbi hinzu marga wodo ana bibu garba fahaman dinda matkanci ne kitifodin a gingoye gasan dinda.
L'arbitrage ad hoc, c'est que c'est les partis qui décident de...
Bore kayan bore bonga ka charga goyo asite kala da gama hin ka kulu imdu borfo kanga ignane kanga hini gi won kitote imtalo bonza ka igamara. Borawo mo amman hima am bara bara dan igamara. Ahima am kitote fisibillahi matkanno ahimanda. Labo kampano kanga goyi da fataucho nga mo an nongu gorandi nongu kara igi citai wo gasandi ambori amma bankan gaba bora gini ko hino ci tufuwa ido walmo bora muka newo ir nongu kan igorandi do amma irwo ir kito ir sate kalanda dai zingago bora idi kerga mara bora ganna mo fondo am temat kanno c'est vous pouvez disposer de ce droit comme vous voulez jirkulu batu bero kan te da samar hando a jirbi waran kayin kisiyo amananta wara sol solai gongai bonga a gades kwarara goya yi gona gite matka gi manda ba kan latka ne ante saru sako la gades gouverneur kan giki a gades sokuni sata wane gin bora yerima ngunun musu muhammad no fama inge wane goya da solai obo les travaux avancent bien mais vous savez goya gogo koy digina amburi zama arang bai goycin do inni sintino da latiya ukanse girbi bandai wo inna sakulladan goyterai senoya imu wasu wasu bintu bari kalla iningai kokar kulte irga sabi sai wai din fondara kan igona ga tangam foro wo mute bani damo damo duma hannu goy jinai kan yanga foro te ikul no gono beje yan harai ikul gono silman kaina tirbino gono rtr fonda kan igba ga berandi inte arzanai yan nongo dai stado damo beni ya zumbu yan wodu ce yan kan gaise a gadaji ganda izai do daigiti imingai lakkale karandi ima fatta mo jama da jama ga kaga yawai kubai yau yan amkiya nizeri zaino walmo yawai kai yan gufun labuwa
ga amsal yan wodu har gidan bodai labe kai yan margu sai fa noro ga yomo wa wane tawo kariya yone ya agongo bonga lume togo labura bi group be kunda a rasa ta yi gaino kwakitan gam senegal nganda benin ban farkan ga ba foman dan jeri burkina faso a zama gino bisawo bon jerifo da yamu hunkuna group ara kariyan kokoranta ingai no kweka furo wali mun ngai no gogo furo Niger ngan Togo da Cote d'Ivoire ngan Mali gamara ne wai ni le laboramu nya mai star municipal taw karen nan gora hunkun alasar AS fan kan gano ka sata jina yo ne biro kai gite championnat ga ngan da AS duan kan gumo a kambara no tukunci biro kasi gine coupe national go ngai no ga gone gam tukunci bambata ce ci hunkuna matkin na ci da kadairin fulan zam kaina
zafilin ya kalagades za ta wa kalmaradi ingan da zanda wa hangan istido kalangu sigiraise istido kalangu nijar ke dirawa alhalo
guru guda minti wai gucin di guda segonde ya kalari wani bon fere sigiro hunkuna no bobon hando wa jirboran zango no gici zaro kan ika illa bora labari ce cikoi imugoi kan sinda sakulla a wani sigiri hinzanta jingar batukan kesin tunani ya kan labarce ci koi fu ana sigiri mana kai su bara sai haranga gici jiri iddu banda kan isikiti labarce ci ko sai a goyo maga talikan ate fondara manno misalo koi koto wakan jallo maryam kanda akwai ka sola irse ne ya inda habib garba na tonan darandu La voix de la presse, c'est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple.
Kuna su bo labarci ciko ifo bata maga tono da Allah koli zai labarci ciko di kamfani gin boriya. Radiyo telebiziyo da labar no yan tire a fokul gonnin wan tanda kan raga can bore kan yanka sai goye kan gai gate. Sanno kan a tera labarci ciko ifo wani gin bora. Ibrahim Haruna Kande ko korban da jiri idora la sabe kan dunya labarci ciko sata berute illa bora goyo ce diro obo sanni.
En non seulement après. Jiri fo banda kan Niger bora kulu imaka ni itigero kan Nijar yir zambar hinkan di wakin hinza Nijar man kakala borwai ta kin hinza ya dinga borwai kin da ta ci ingano zabu ase garawara kunda kanga hagoi da labarai sokone o kan gola buwani reporter sans frontière inga mo anegde kan zabu yango wo kulu labari no koi i won tere kindo inga dai no gona gate zam i wadata yango no gogana kindo gogin gai bunje jirwacin ta cawo kai kino dai no te misu kan Nijar a cause de leurs opinion. Jiri zambarin kan diwo kin difa November hando jiri waranza kan illa koyo Isuf Muhammadu an kambu da kai goyo hausen ki titira kan signe declaration de la montagne de la table ga Niger labu gici Africa wen kan labu sintina kan ganje mu labari ci ci ko citi inga goyo bon talima ga. Misadin bonno ministro kan ga agoy da labar no yan fondai Sani Hadiza Kubra Abdullahi aninga sanno gabo kutti.
La dépénalisation Matigane kan se ina is labar no ko kul diseno labar no kai igite hankan ni ba. Mantinga mono ga cabkan borai wo ibisila bizo wo kan sai borai ne kan labari no kai iwadati yango asikai kala nan kan labize wono gisi ba dai kan labari no ko cindo isi na ga labarai sokono matka alimanda isi ga goimo da labari no
dunya marubu mutasa ta kanga hagoi da za da yan sanne finu da wani ginbora fude yin jai a jinno ga bore fungan dinda oni ginbora sanne kan ya ate me hando girbin za kan bisa kan ra ane bore no labari yan alhako a go labari ce cikai wani bondura fondera gano akan labari kan labi zai gubo na sanni
adi yaŋoga im tonton labarai sokon yaŋoga zama albaharai wo manti ɲamai hinna no manti mo siyas sanni hinnigiti labari no labizai gibanu ngai macimo labari yan kai yan ganda mana zanga labo mu za da yaŋo sanira wal mo harkan jinfunai gona gite labora kal am kai kauyera fonda bere dai kan ganan labo mu
Nijar labu labari ce cin fanno gonduru jingar hinzantawo bato a gongo bongano kala almari no nodin labarci ciko wani fodo ka in cino ka labarci ciko yin na maka. Wanda yake yin kuna zaro zamu ci labarai kai sola ka ga tunan da rando aramu kubai Nafisa da Musirfo kan da France labari ga tunan da rando salamu alaikum.
Studio Kalangu.
Studio Kalangu si jirai.
Agadez Kwara.
Nomad FM Gindabon.
Lamba Sangunda Fo da Tombin da Yakabu. Tilberi Kwara.
Radio Tebonse Gindabon.
Lamba Waye Gicin Diye da Tombin da Gowobon. Maradi Kwara.
Radio Garkuwa Gindabon.
Lamba Sangunda Iyamu. Arlit Kwara.
Radio Ikokan Gindabon.
Lamba Waye Gicin Diku da Tombin da Afo.
Studio Kalangu.